jour, ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau asabar 29 ga watan janairu a shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau asabar ne aka gudanar da bikin mika sandar girma ga mai martaba sarkin gaya dr aliyu ibrahim wanda ya yi jawabi kamar haka a wurin bikin naɗin muna gane godiya ta musamman ga magabatan waɗanda ka barka su ne ya mu inda muke a yanzu muna amfani da wannan dama mu tabbatar da jama'a wannan masarauta cewa da idan allah za su same mu masu jajircewa wajen kula da dukkan al'amuran muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa yayin da aka fara wasannin kwata final na gasar cin kofin afirka Kasar Kamaru ta yi nasara a kan kasar Gambia da ci biyu da babu a wasan da aka fafata a yau Asabar. Muna kuma tafa da shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargaɗin cewa Rasha za ta haddasa taɓarɓarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkanin ɓangarorin idan ta yanke shawarar warware saɓanin da ke tsakaninta da Ukraine ta hanyar amfani da ƙarfin soji. Babban hafsan hafsoshin sojin Amurka, General Mark Milley, ya ba da wannan gargaɗin a jiya Juma'a. a yayin wani taron manema labarai da ba kasafai aka saba yi ba a ma'aikatar tsaro ta pentagon tare da sakataren harkokin tsaro lloyd austin inda dukkanin su biyu suka dage cewa za iya kaucewa aukuwar bala'in idan moscow na son ja da baya daga inda take zai haifar da asarar rayuka masu yawa kuma za ku iya tunanin yadda hakan zai iya kasancewa a cikin birane masu yawan gaske in ji shi zai zama mai abin tsoro zai yi muni amma kuma ba lallai ba ne gargaɗin amurka na jiya juma'a yana zuwa ne yayin takun saka tsakanin rasha da ukraine da ya kai wani matsayi daren jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya faɗa wa 'yan jarida cewa zai ƙara yawan sojojin amurka a cikin ƙungiyar tsaro ta nato da ke gabashin turai Masana kimiyya ɗari uku sun ce kasawar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na samarwa da sauran ƙasashen duniya damar yin allurar rigakafin COVID-19 ta hanyar rashin kulawa da lafiyar jama'a wanda ya haifar da sakamakon yanayi da aka samu na nau'ukan cutar daban-daban kamar nau'in omicron mai saurin yaduwa da ya bayyana a wata wasiƙa da suka aike wa firaministan birtaniya boris johnson masana kimiyyar sun ce an saka mutanen birtaniya da hukumar lafiya ta kasar nhis cikin haɗari saboda manufar rigakafin birtaniya ta duniya a cewar wani rahoto a cikin jaridar the telegraph kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa wasikar ta buƙaci birtaniya da ta goyi bayan cire hakkin mallakar fasaha na allurar rigakafin da gwaje-gwaje da jiya na covid-19 jaridar da telegraph ta rawaito cewa masana kimiyyar waɗanda suka rattaba hannu kan wasikar ciki har da wanda ya lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel kuma tsohon shugaban hukumar lafiya na ƙasa na birtaniya sai dai mutane biliyan uku har yanzu ba su karɓi allurar rigakafi a duniya ba Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau sabar wata kotun soja jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za ta yanke hukunci da aka daɗe ana jira a shari'ar nan da take yi kan kisan wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar dubu biyu da sha bakwai a yankin tsakiyar ƙasar mai fama da rikici. An shafa fiye da shekara hudu ana shari'ar mutane da dama kan kisan da ya girgiza jami'an diflomasiya da ƙungiyoyin agaji ko yake har yanzu ba amsa muhimman tambayoyi kan lamarin ba michael sharp ba amurke da zaida catlan yar sweden da chile sun ɓace a lokacin da suke binciken tashin hankali a yankin kasai bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke su aiki don su yi binciken suna gudanar da binciken kan manyan kaburbura da ke da nasaba da mummunar rikicin da ya ɓarke tsakanin gwamnati da wata ƙungiya ta yankin An gano su a wani kauye a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2017 kwanaki 16 bayan sun bace an kuma fille kan katlan 'Yan sanda sun faɗa yawa sabar cewa an kama mutane sha ɗaya bayan wani kazamar rikici da ya barke a wani gidan rawa a yankin gabashin ƙasar Indonesia. Faɗan da ya barke ne a ranar Talata da ta wuce a Sarong, wani gari mai zaman lafiya da ke lardin yammacin Fafuwa, kuma mutane sha takwas suka hallaka. mafi yawansu a wata gobara da ta tashi a gidan rawa na double o a baya da rundunar 'yan sandan kasar indonesia ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai sha tara amma daga baya aka gyara adadin bayan wani ci gaba a wurin mun kama mutane sha ɗaya ji shugaban 'yan sandan yammacin papua tornagogo sihumbin a wani taron manema labarai ya kara da cewa biyu daga cikinsu ana kyautata zaton suna da hannu a daɓa wani mutum wuƙa. ana zargin wasu mutane tara da kunna wuta da ta hallaka baki da ma'aikata a gidan rawar da suka hada da wani bako dj da tawagarsa bing ya kara da cewa 'yan sanda na neman wasu mutane bakwai To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau ne aka gudanar da bikin mika sandar girma ga mai martaba sarkin gaya Dr. Aliyu Ibrahim wadda mai alfarma sarkin musulmi ya jagoranta har ma sarkin musulman ya yi nasiha da jan kunne ga shugabanni a Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana. Dibin dibatar mutane daga ciki da wajen Najeriya ne suka hallara a garin Gaya, shalkwatar masarautar Gaya a jihar Kano domin shaida bikin bada sanda ga sabon sarkin wanda gwamnatin kano ta nada a watan satumbar bara biyo bayar da suwar mahaifinsa alhaji ibrahim abdulkadir alhaji dauta aliyu ibrahim sarkin gira ni alhaji aliyu ibrahim sarkin gira na sarkin gira na sarkin gira zan rike jama'ar masarautar kasar gaya na kasar da gaskiya iko na bisa na sabon sarkin gaya kenan dr aliyu ibrahim yayin karɓar rantsuwa a yau daga babban limamin gaya malam tijjani jazuli daga bisani mai sabon sarkin ya gabatar da jawabi muna gara godiya ta musamman ga magabatan waɗanda ta albarkacinsu ne kawo mu inda muke a yanzu muna amfani da wannan dama mu tabbatar da jama'a wannan masarauta cewa da idan allah za su sami mu masu jajircewa wajen kula da dukkan al'amuran za mu zama masu juriya wajen sauraron su za mu wuce musu kuma gaba wajen kula da hakkin su mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku da ya jagoranci taron yayin nasiha ga kafatanin shugabanni a matakai daban-daban a najeriya da cewa wannan shugabanci da allah ya baka zai zama sanadin shiga ka aljanna firdausi ko shiga ka wuta wanda ka shugabanni mu kara jin tsoron allah mu taimaka ma al'umma mu taimaka ma sauran mutane da muke aiki da su wanda allah ta'ala ya ba mu shugabancin su domin sai Allah ya tambayi mu a kan wani shugabanci da ya bamu kuma dole mu ba da amsa gwamnan kano abdullahi umar ganduje wanda shine ya miƙa sandar ga sabon sarkin na gaina cewa sabon sarki muna roƙonka ka ba mu cikakken haɗin kai domin gudanar da mulki kamar da ya kamata musamman muna so ka lura da al'amarin tsaro domin babban matsala ce a najeriya yanzu saboda haka lallai ka yi aiki da hakimanka a yi aiki da duka masu faɗa a ji sannan kuma muna roƙonka a kula da maganar ilimi a kasance an ba aikin noma muhimmanci sosai da sosai domin aikin noma shine abin dogaro a cikin wannan lokaci namu tsokaci a kan tarihin masarautar gaya wadda ta kafu fiye da shekaru dubu da suka shuɗe na cikin jadawalin taron na yau. Lokacin da aka fara sarautar gaya har zuwa kansa an yi sarakuna saba'in shekara wajen dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin ke kuma a cikin jinsin fulani shine na goma sha biyar na kurawa wadda suka yi sarautar gaya kuma daular gaya ta hausawa ta rushe kanuri sun yi fulani sun yi dan masanin gaya kenan alhaji nura alkali wanda ya gabatar da makala game da tarihin masarautar gaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga gaya a nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwari A yau Asabar ne aka fara gudanar da wasannin kwata final na gasar cin kofin Afirka da ke gudana a ƙasar Kamaru. A fafatawar da aka yi yau, ƙasar Kamaru mai masaukin baki ta yi nasara a kan Gambiya da ci biyu da babu. Wakilin muryar Amurka, Muhammad Awal Garba ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙasar Kamaru ta doke ƙasar Gambia da ci biyu da nema a yayin da ake buga wasan kwata final a birnin Duwala musamman ma a filin wasa na Japuma wanda yake ɗaukan mutane dubu arba'in sama da mutane dubu talatin ne dai suka shiga wannan studio din yanzu haka gabas da yamma kudu da arewa na ƙasar Kamaru suna ta ciki na samun wannan tagomashi da suka yi musamman ma yanda Ekambi dan wasa wanda yake ɗauke da lamba goma sha biyu daga dawowarsu daga rabin hutu ne sai ya fara balabalai guda biyu a minti goma sha ɗaya da fara wasan na rabin hutu da aka ci gaba kuma da minti goma sha takwas ne sake kwalara wani balɗin a ragar ƙasar ta gambia ga yadda ya ƙwallon kafa suke ta nuna farin cikin su na wannan nasara da ƙasar jamhuriyar kamaru ta yi da tana shirin kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe gaskiya muna cikin farin ciki yau nan game da wannan Eh, dukan da muka yi kun san cewa waɗannan 'yan gambiyan nan sun fara jin tsoro a sony shi sa ba su yi ainihin bol ba sun ga kuma jama'u a teren da ba su taba gani ba tun da suke bugawa to muna murna muna ce kamar ta yi gaba kuma eh wallahi yau fa ranar farin ciki ne a game da mu saboda kamaru yau alhamdulillah ta nuna mana cewa muna daga ciki 'yan bol da suka nuna mana farin ciki a game da sha'anin coupe d'afrique nan to dai muna fata allah dai sa mu dauki kofin nan allah sa dai kuma kofin ta zauna a nan kamaru mu nuna wa duniya eh mu ba mu baki ba mu wani nuna kai ba mu wani abin a hankali muke tafiya da iko Allah da za mu ɗauki wannan kofi. Ah, amma a gaskiya ina farin ciki ina farin ciki barge barin da wallahi da wuciya da za mu je je final Allah ya ba mu sa Allah ya ba mu sa Allah ya raka fara kai ba to abin da zan fadi wallahi alhamdulillah mun gode ga Allah to dama abin da muka saba ne ka samu sifortin baya gajiya ko yau sai muna son mu yi murna to wallahi su waɗannan ma wallahi sun gogari farkon zuwan su har su sun zo kar da final Allah ba kowa favorin da suka ce duk sun koma ga su sun zo Allah mu ma na ji dadi zuwa su kar da final na ji dadi don mu ma an dis haka farko zuwa mu kar da final. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahota. A shirinmu na wasanni a takaice za ku ji karin bayani game da wasan na yau a Kamaru. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ko me ake nufi da hulɗar diplomasiya? Me yasa wata ƙasa kan katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasar? Shin me zai faru bayan da Algeria ta katse hulɗar diplomasiya da Morocco? Mai tambaya mai nasara nasarawa kuntuwa. To idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare? ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin muryar amurka a abuja nasiru adamu el hikaya ya samo maka daga tsohon jakadar najeriya a trinidad da tobago ambasada hassan jika ardo nasiru zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa to sai tambayar mai sauraron ta biyu duk da wannan mun goye wasu tambayoyi ya ce me yasa wata ƙasa ke katse hulɗar diflomasiyya da wata ƙasa to wannan kuma ana samun eh, hakan ɗin eh, saboda yayu kamar rashin jituwa tsakanin ƙasa da ƙasa wani abu ya faru ko an ci zarafin ɗan eh, ƙasa misali ɗan najeriya ne yake ƙasar saudiya aka ci zarafinsa an nemi kuma kamar yadda ya faru a south africa abin da ya faru 'yan najeriya dole a kula da wannan idan har sun yadda sun amince abin da aka yi dinna an zalunci dan najeriya ko an ci zarafinsa ko an ji mai wani ciwo ko an kashe wani to dole ne a tabbatar cewa an bi ka'idojin da suka dace idan kuma kasan ta ki yadda to yana najeriya tana da dama ta katse harkar diplomasiya tsakanin wannan kasa da kasa ko kuma wani abin da zai iya cutar da kasarsa sannan ya tabbata cewa wannan ƙasa suna goyon baya abin da zai cutar da ita sannan an nemi a daidaita aka gagara ta wannan ana katse harkar diplomasiyya tsakanin ƙasa da ƙasa misali yanzu muna harkan abin da ya shafi boko haram sai muka fahimci wata ƙasa nan kusa yana goyon bayan harkan boko haram a najeriya najeriya za ta iya kaza diplomatsiyyanta harkan tsakanin ta da wannan ƙasa saboda goyon bayan ta'addancin da ake yi a najeriya na maganan boko haram to ire-ire waɗannan abubuwan suna nan da dama ko kuma wani yanki na ƙasa eh, eh, wasu suke ƙoƙari su ɓalle daga wannan dinnan sannan aka fahimci wata ƙasa tana goyon bayan wannan yanki dinnan su ɓalle daga wannan kasa dinnan to kaga ba wanda zai yarda da wannan dinnan kamar hilinka ne wani ya yi da ƙoƙari ya ɓantare wani gefe da ka ya mallaka sannan wani yana goyon bayansa kaga wannan ma a sami matsala to ire-ire wayan abubuwan suna da dama suna nan da dama da suke faruwa shi yake haifar da wannan katse harkar diplomasi tsakanin kasa da kasa to eh, akwai kuma sai tambayar mai sauraron nan ta karshe yake cewa menene zai biyo baya ko zai faru bayan da algeria ta dau matakin yanki hulɗar diflomasiyya da ƙasar maroko musamman ma kan wannan kasa kenan ta sahara da har yanzu ba ta samu yanci ba kuma an samu labarin ma wasu mutanen kasar algeria ne suka je wannan yanki na sahara din aka musu kisan gilla menene zai biyo bayan wannan to ire-ire waɗannan abubuwan sukan faru tsakanin ƙasa da ƙasa kuma in ba a hankali ba zai haifar da rigima tsakanin eh, rigingimu tsakanin ƙasa da ƙasa in ba a daidaita ba shi yasa wani lokaci kaman eh, african union kamar eh, united nations suke shiga irin wa'annan dinna saboda a daidaita tsakanin kasa da in ba haka ba zai iya hama haifar da yaƙi tsakanin kasa da kasa wanda kuma ba daidai ba ne tunda musabbabin kafa wa'annan eh, hukumomin kamar eh, united nations kamar eh, african union kamar ecos da sauransu saboda daidaita irin na rigingimu din ne ya tabbatar cewa da duk wanda take da laifi sannan an nuna mata laifinta sannan kuma ta janye daga cikin nan muradin nata saboda ya samu daidaito tsakanin kasa da kasa amma in ba haka ba in ba a yi shiga tsakani ba sai kaga ya haifar da rigima tsakanin kasa da kasa har ba ya kai ga yaki to wannan ne ake gudu To wannan ya nuna misali eh, ba abun damuwa ba ne a ce har zuwa wannan sabon zamani kasar Maroko ba ta bari wani yanki da ake ganin mai cin gashin kansa ba ne irin yankin Sahara har yanzu bai samu yanci ba. Don na san eh, wannan kasar ta Sahara din nan da ba ta da yanci tana zama da wani karamin ofishi kamar na jakadanci a nan Abuja. To, kaga irin wa'annan abubuwan nan duka dole ne mutum ya dubi eh, tarihi kafuwar wannan yanki din nan kamar yadda yadda mutane suke ɗaukowa a ce a mu ma muna son mu sami 'yancin gishin kanmu kamar yanzu eh, south sudan Eh, eh, yadda suka sami abin nan ne irin wayannan rigingimu suna nan da dama a duniya kuma ba yadda za a ce an kauda wayannan kacokam eh, a doron kasa ba zai yi ba saboda mai a kulli mai akan sami mutane saboda wasu dalilai da suka sami harkar rayuwarsu ko harkar irin yadda ake tafiyar da mulki da sauransu wanda su suke gani ba su gamsu ko kuma suna gani ana zaluntar su ana samun irin wayannan matsayi a ko ina a duniya saboda haka idan mutum ya fahimci irin wayannan abubuwan suna faruwa a yankuna daban-daban sannan kuma wata ƙasa tana goyon baya wannan kamar in eh, aka dubi abin da yake faruwa eh, yanzu maganin tsakanin eh, ukraine da kuma abin nan rasha irin wayannan abubuwan suna nan da dama idan aka dubi irin wayannan abubuwan din nan to wani lokaci sai ita majalisar ɗinki duniya take shiga ta daidaita ko kuma in eh, ya shafi kasashen afirka ne sai ga african union sun shiga eh, in ya fi karfin african union ita majalisar ɗinki da karan kanta za ta zo ta shiga tsakani saboda da daidaita lamar saboda saboda a kiyaye abin da zai haddasa fitina da eh, bace-bacen rayuka ana irin wa'annan abubuwan saboda a daidai tsakanin ƙasa da ƙasa amma kulli yaumin dole ne a sami irin wa'annan abubuwan saboda kowa da irin tunaninsa kowa da kuma da abin da yake bukata idan ka dubi abin da ƙasar china yanzu abin da yake faruwa tsakanin ƙasar china da da abin nan da hong kong da taiwan akwai irin wa'annan ko ina a duniya saboda haka dole ne a sami irin wayannan ya mutu saboda kowa da irin abin da yake bukata kowa yana so ya samu cin gashin kansa saboda bai saboda ya yi wasu abubuwan da yake gani ba a masa alhali kuma ba kowace ƙasa ne za ta yarda da hakan ba yanzu eh, ambasada hassan akwai ƙasar da za ta iya zama ta ce ita ba ruwan ma da kafa wani ofishin jakadanci ko hulɗar diflomasiya da wata ƙasa a'a babu ai eh, bai yiwa hakan din saboda me saboda duk yadda mutum ya kai ga ya kai ga eh, ci gaba dole ne yana buƙatar tallafin taimakon wasu kuma dole ne mutane ƙasar din nan za su fito su je wata ƙasa to in dai har akwai 'yan ƙasan a wurin wanda suka kai kimar eh, wani adadi dai da ake bukata a kula da su ba za ka tilasta ta ce kai yanzu ka kame kowane mutum ɗan Najeriya kar ya fito ya bar Najeriya tafi wata kasa ba sannan kuma akwai abubuwa da dama da kowace ƙasa take dogaro da wata ƙasa saboda haka harkar diplomasiya ya sami kowace ƙasa a duniya wani abin da kake bukata din nan zai fi sauki in kuna da harkar diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa amma in babu harkar diplomasiya saboda samun wa'annan abubuwan din nan zai yi maka wuya amma in akwai jakadanci to wayannan za a yi musayar tsakanin ƙasa da ƙasa saboda wayannan eh, hulɗar jakadanci din nan misali kamar Najeriya da Trinidad inda inda na eh, na zauna kaga Eh, wannan eh, ofishin eh, wannan harka na diplomasiya da an kula ta da shekara ɗalu ɗari tara da saba'in da uku amma ya wannan ya biyo bayan shi farko shugaban ƙasa na farko eric william lokacin da ya taho nan najeriya kawo ziyara ya nemi kuma a haɗa zumunci tsakanin najeriya da trinidad sannan kuma akwai mutanenmu na afirka wanda aka ɗauki lokacin da ake sayan bayi da dama da suke wannan yanki din akwai bakake da dama da suke wannan yanki din na Caribbean saboda haka shi Eric William yana mutunta Najeriya yana daraja kasar nan yana ganin kuma Najeriya tana da kima a idon duniya kuma za ta iya tallafawa kuma in ba a manta ba shekara 1980 akwai lokacin da kasar Najeriya ta ba wannan kasashen eh, eh, yankin Caribbean din nan ta ba su bashi dala miliyan biyar wanda sun a taimaka saboda ci gaban wannan yanki din nan to iri wayan abubuwan nan bukatun ne yake sa mutane su nemi su kulla harkan diplomasiya tsakanin kasa da kasa a nan bari mu yi amfani da wannan dama ambasada asan jika mu sun yi magana kan mali inda kungiyar ecowas ko kasashen ecowas suka yi taro a ghana suka yanke duk wata dangantaka ma da mali din kasancewa su waɗanda suka yi juyin mulki shugabannin mulkin soja sun tsara za su ci gaba da zama mulki har nan da shekara biyar nan gaba bayan ture shi tsohon shugaba ibrahim bubakar kaita da suka yi maimakon su yi kokari su dan takaita lokacin sai suka tsawaita kan suna so su dade suna mulki wannan ya nuna ya sa ita ecos ta dauki matakin rufe kan iyakokin sama da ƙasa da hana duk wani wata hulɗa da ƙasar mali me wannan zai wani tasiri hakan zai ne To wannan zai yi tasiri matukar saboda su mahukuntan kasar Mali za su sami matsala musamman kayayyakin da suke shigowa wannan kasa ɗinnan. nan. Duk wa'annan yankuna dinnan da suka yanke harkar diplomasiya da su da kuma sun yanke komai duk wata dangantaka tsakanin da wannan kasa da za a sami matsala sannan kuma akwai abubuwa da dama da su kasar Mali ba su suke sarrafa su ma sun dogaro daga wasu kasashe. sannan kuma akwai tallafi da ake samu da wayannan kasashe din nan saboda ci gaba wannan kasa ne kuma tunda an san cewa harkar eh, shugabanci yanzu a duk duniya an koma harkar dimokuraɗiyya to ban ga dalili kuma da za a ce yanzu an kawo mulkin soja kuma a ci gaba da eh, gudanar da mulki har sau shekara biyar da a ce bayan shekara daya za a miƙa a farin hula kaga duk wayannan abubuwan da ba su faru ba amma yanzu su za su sami matsala yanzu misali harkan eh, makamai da sauransu da kuma harkan eh, eh, abin da ya shafi kiwon lafiya da sauransu duk abubuwan more rayuwa duka ba za su samu a wayannan kasar saboda an yanke hakan diplomasiya tsakanin su da wannan kafan. saboda haka dole ne ana sa a sa su ne a tilasta su ne su koma demokuraɗiyya din nan amma su su zauna ce sai bayan shekara biyar babu dalilin yin hakan din saboda haka dole ne a koma kan turban demokuraɗiyya. ambasada hassan jikar mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci in mun samu wata tambaya musamman da ta shafi harkar diflomasiya ma mai karin bayani to Allah ya taimaka Allah ya ba mu nasara Allah ya zauna da kasar malafiya amin sun ne. to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin ambasada hassan jika ardo da ya ansa mana tambayoyin da wakilin muryar amurka a abuja Nasir adamu el hikaya da kuma wanda ya taimaka wajen haɗa shirin haili hailu ni ibrahim ka almasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wasalam Madalla a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. A yau Asabar aka soma fafata wasannin matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka da ake gudanarwa a kasar Kamaru. A wasan farko ta matakin a yau mai masaukin baki wato Kamaru ta doke gambiya da ci biyu da nema wanda ya bata damar tsallakewa zuwa matakin kusa da na karshe na gasar. Duk da yake dai Kamaru din ta soma gasar da dan sanyin jiki. To amma manazarta na ganin tana cikin kasashen da ake hasashen za su iya lashe gasar ta bana musamman a yadda kasar ta soma zafafa a gasar a 'yan kwanan nan yanzu haka kuma burkina faso na nan tana karawa da tunisia wanda aka bayyana a matsayin karon battar karfe domin tantance zakara a cikinsu da zai wuce zuwa wasannin kusa da na karshe burkina dai na cikin zaratan kasashe da ake kallo a gasar to amma kuma tunisia ma ba kan lasa ba ce musamman la'akari da yadda ta yi wa da najeriya a matakin 'yan sha shida na gasar a gobe lahadi kuma za a kece raini tsakanin masar da morocco da kuma senegal da equatorial guinea wanda zai kammala jumlar wasanni hudu kenan na matakin na kwata final Ƙungiyar ƙwallon kafar Everton ta Ingila ta baiwa tsohon kocin Chelsea Frank Lampard aikin horar da 'yan wasan ƙungiyar. Lampard ɗan ƙasar Ingila mai shekaru 43 yana zaune ne ba aikin yi tun sa'ad da ƙungiyar Chelsea ta sallame shi a cikin watan Janairun bara bayan watanni goma sha takwas yana aikin. Zai mai gurbin Rafael Benitez wanda kungiyar ta sallama bayan nasara ɗaya tak da ya samu a cikin wasanni goma sha uku yana jagorancin kungiyar ta Everton. Lampard ya kwashe tsawon shekaru goma sha uku a matsayin dan wasa a Chelsea inda ya buga mata wasanni 648 kana kuma ya sami lashe kofunan manyan gasanni goma sha ɗaya da suka hada da gasar Premier hudu da zakarun turai ɗaya. Ya sake komawa Chelsea din a matsayin mai horar da 'yan wasa inda a shekararsa ta farko ya kai kungiyar wasan karshe ta gasar FA ta kuma karkare kakar wasannin a cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar wanda ya bata gurbin fafata gasar zakarun turai. a fagen tennis kuma karon farko a cikin shekaru 44 'yar kasar australia ta sami lashe babbar gasar tennis ta australian open ta bana ashley barry ta lashe gasar ne karon farko a tarihi bayan da ta doke 'yar kasar amurka daniel collins a wasan karshe ta bangaren mata ta gasar a yau asabar bari wadda yanzu haka ita ce mace ta farko a duniyar tennis ta sami lashe uku daga cikin manyan gasannin tennis na grand slam hudu bayan da ta sami lashe gasar french open ta shekara ta 2019 a bara a gobe lahadi ne kuma za a fafata wasan karshe ta maza ta gasar tsakanin rafael nadal da kuma daniel medvedev nadal dan kasar spain mai shekaru 35 na fatan kafa tarihin lashe manyan gasanni 21 domin zarta abokan takararsa da suke da manyan kofuna 20-20 wato novak yakovic da kuma roger federer waɗanda duk ba su sami damar shiga gasar ta bana ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailo Haile wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.